أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dadin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin yardarsa ya kaddara mana halartar wannan digire inda muke ɗaukar darasin masallaci a cikin wannan littafi na muwaɓɓa ta Imamu Malik, rahimahullah. wanda cikin amincewar Allah yau muna biyar ga watan bakwai watan Rajab. A lissafi na watannin Allah subhanahu wa ta'ala, hmm. wanda hijira tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. Muna cikin kitabu Otis Sala, babi na da muka kwana a ƙarshensa, wanda kuma yau insha Allah za mu tashi a farkon babi na bakwai. Babun nahayi an salati bil hajira. Babun nahayi an salati bil hajira. babin da yake karantar da mu an hana yin sallah da garjin rana, ƙau lokacin da rana take tsakiyar gashinta. Hadisi na ɗari biyu da bakwai hadisi na ishirin da bakwai. ya haya an Malik an zai Aslam عن عطاء ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا وأذن لها بنفسين في كل آمن نفس في الشتاء ونفس في الصيف wannan yana daga cikin marasil na Aba ibn Yasar hadisin mursalin domin abau tabi'i ne ba sahabi ba ne. Kuma da aka ce an aba ibn Yasar sai aka ce anna na Rasulallahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Waɗanda suke ƙoƙari wajen tabbatar da hadisi ya zama mausuli, da wayanda suke muƙarana da waɗansu ruwayoyi. suka ce e ashe shi imamu malik anan saboda ya tabbatar da ingancin hadisin kawai sai ya kawo shi ba tare da ya kawo sahabin ba amma idan muka dubi sahihu muslim za mu tarar shi mausuli ne ya dangana zuwa ga abu huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna shiddatal harri min fayhi jahannama yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada yace lalle tsananin zafi yana daga cikin huci na jahannama fa idza shadda harru duk da zafi ya yi tsanani, to fa abridu ne sala. Ku jinkirta sallah har lokacin da wannan tsafin ɗumin gashin zai ɗan sai wato zai ɗanyi sanyi. Kaga wannan wace sallah ake nufi kenan zahar? Ana magana ne akan sallar azhar. ita ce ake yi wa wannan jinkiri lokacin da ake tsakiyar zafin rana to ana so a jinkirta ta amma ga suwa ga masu salatul jama'a amma mutum idan baya kusa da jama'a sannan kuma baya tunanin baya tunanin a eh zan samu wa'yansu mu hadu. lokaci daga yayi kawai sai kai sallah dama wannan ruksar saboda jama'a su samu salatu jama'a wannan yana nuna mana sallar jama'a tana da muhimmanci ya jama'a saboda kada a yi asarar tafashi ya sa aka ce a sanyaya domin lokacin bazaran nan wani daga waccan rugar wani daga wancan wani daga wancan a wannan lokacin akwai wahala a ce mutum an taho an haɗu a masallacin Madina an yi sallah. Shi yasa Allah ya yi wa mutane sauƙi ta bakin manzonsa Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam. Ya ce, Idan lokacin da rana take tsananin zafi ne, to ku jinkirta sallar azahar ɗin har ranar ta yi sanyi, saboda kowa ya samu daman halartar wannan sallah ya samu wannan falala ta jama'a. An gane wannan? Waƙala bayan ya faɗi haka sai ya ce, Ishtakatin naru, wuta ta kai kuka ila rabbiha wajen ubangijinta faqalat ga abinda ta kai kukan ga abinda ta ci, ta ce ya rabbi akala ba'di ba'dan sashe na na cinye sashe wato tana cin junanta saboda bala'i saboda ba ta numfasawa kawai tana kumshe guri ɗaya kawai tana yamutsa junanta. Tana ta ainihin zaɓalɓalar junanta da kanta, tana ta rugugi tana yamutsa juna. Sai ta yi kai kuka, ita kanta azabar tana azabtar da ita. A ba ta damar numfasawa ta ɗan fesar da wani abu mana, ta samu ta ɗan yi yunƙuri, ta ji sauƙi. fa zina laha sai ubangijinta ya mata izini bi na fataini aka ce to ta numfasa sau biyu ta hurzar da wani daga cikin zafin sau biyu fi kulli amin a kowace shekara za ta numfasa sau biyu domin nau'in azabar nama nau'i biyu ne akwai azabar zafi akwai azabar sanyi gefen sanyi ana ce da shi zamharir gefen da wutar take shine gefen jahannama wancan kuma zamhariri jahannama inda sanyin yake kenan tsabar sanyi ne zunzurutu kawai har har wanda yake wurin yakan yi ƙara a maida shi gun zafi in an maido kuma yace zafi sanyi in an kai yace kai sanyi a maida shi zafi duk bala'i ne fi shita'i wa nafsin fi shita'i wa nafsin fi saifi. Don haka jahannama takan yi numfashi biyu, lokacin hunturu za ta numfasa sai ka ji sanyi ya game lardi. Ana ta neman wuta ana jin ɗumi. lokacin bazara kuma in ta numfaso numfashi na biyu sai ka ji kawai zafi ko ina lardi ya dume ana ta neman mafifici ana fifitawa ana neman inuwa ana neman kusa da ruwa wannan bala'i ne na jahannama Allah ya kare mu da jahannama duniya tana da kama da lahira duk abin da kaga ana jin daɗi da shi a duniya, to kwaikwayon wanda ake jin daɗi da shi ne a lahira. Duk wanda ka ga ana azabtuwa da shi a duniya, to irinsa ne kwatankwacin kwaikwayon irin wanda ake azabtuwa ne da shi a lahira. Duniya babu wanda za a tsoma shi a wuta ya ji daɗi. Wuta a duniya ma ba ta da daɗi ko? To kamar yadda ba ta da daɗi a duniya to haka yake lahiran wutar ba daɗi. Wannan ma kenan ta duniya. To kamar yadda a duniya za a ga wani ya samu duniyar, gidansa kawai in ka kalla ya yi kama da aljanna. kwatance ne na aljannan din za a ga komi kawai akwai duk abin da ya bukata ga masu yi masa hidima kawai ai yaran masu kuɗi ma ba su yi kama da yara talakawa ba ko wurin da suke wasa kawai ya fi inda kake kwana kyau Tunda masu hali suke tsugunawa su yi ba haya inda suke wanka ya fi inda kake kwana. Saboda ne aljanna ce suke da ita su a nan. Kamar yadda kake ji a ra'ira ana cewa ai an gidan aljanna ga ‘yan mata, ga kayan marmari, abun shaye-shaye, to a duniyar aljannar duniyar ma wa'annan ɗin in babu su a gina maka gida mai kyau kawai a ce shiga ba mata ciki ba abinci ciki ba kayan ado a ciki ba abin sha a ciki ba wani wurin shakatawa a ciki me daɗin. to haka gidan aljanna din ma tashtahil anfus duk abin da rai ke so fiha yana nan a cikinta to haka kuma gidajen masu hali za ka ga duk abin da rai yake so akwai za a bude firji fa sai a ce me kake so za a ga nau'in abubuwa ga sunan in aka ce gefen nama ne in dai har halin ya kai hali ba irin halin ka ba faɗan kaɗan don da wuya ka kure wani idan da za ka je ma babunta, in yace ma naman me kake so in dai wanda ake ci ne a musulunce ya ce maka naman me kake so ka zaɓi wanda kake so ka faɗa irin wanda dai a gari ana alfahari da shi ban ce ma a daji ba wannan ma nau'i ne na bala'i naman farauta kan an gane ko yawwa naman da dai gashi nan Allah ya yi shi don 'yan adam suna kiwo kusa da mu ba ta tsoronmu, ba wanda sai an farauce su an sha wuya ba, da wuya ka ambaci irin naman da kake so ba ya da shi. Ka ce tattabara, babu, Tolotolo? ɗawisu, eh, balle kaza zabuwa, duka wayan nan za ka samu akwai kowane irin nau'i, kace dafaffe kake so akwai, soyayye kake so akwai, wanda aka kamar. in kace ce su kake so akwai wace irin aljanna ce a duniyance wannan bai samu ba ke kayan sanyi wani iri kake so in dai a kasar ku ake yi ba zai rasa shi ba saboda me saboda shi in baya sha'awa zai yi baki to duniyan nan an kwatanta lahira ne bala'i na sanyi ɗan adam bai so in yayi yawa amma yana son sanyi in zafi ya yi yawa. Bala'i na zafi bala'i ne ba kyau, amma ɗan adam yakan so jin ɗumi lokacin da sanyi ya masa yawa. An gane ko? To Allah ya kare mu. To inda duk lokaci da kuka ji sanyi ya yi yawa ƙar balle musamman ma wani yankin sai kaga an tura musu jaura. Ruwa a randa sai kaga ya koma kankara. Faɗo da yake son sanyi sai ku samu ya ƙandare a tafki, kifaye suna neman fita waje, jaura in tafi ta ban guri, wannan yana daga cikin numfasawa na zamhariri, zamhariru jahannama, Allah ya kare mu. حدثنا na malik عبد الله بن يزيد مولى أسود بن صفيان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة هذا وانا حديثي ني ليكي إن ingantaccen حديثي muslim ya ruwaito shi shi ma shi kuma ba mursali ba ne mausuli ne marfu'i ne tunda an ce an abu huraira radiyallahu ta'ala an ko yace ce shtadda al-harru idan sanyi yayi tsanani abin nan zafi yi tsanani fa abridu anis salat ko ku sanya ya sallar ku azhar din ku ku bari har rana ta dan rage zafi saboda me saboda wanda yake lungu da wanda yake nesa ya samu damar samun sallar azhar fa inna shiddatal harri yace lallai tsananin zafi min faihi jahannam yana daga cikin numfasawa ko suraci na jahannama wa zakara annan nara anan ne sai ya ambaci cewa wuta fa ishtakat ila rabbika ta kai kuka wajen ubangijinta fa azina laha fi kulli amin bi nafsaini sai aka mata izini sai numfashi biyu a kowace shekara nafsin fi shita wa nafsin fisai numfashi na farko lokacin sunturu na farko na biyu kuma lokacin bazara to anan wa'yansu malamai an yi ta muhawara akan numfashin jahannama da kuma maganarta. Wayansu suka ce maganar aki ainihin kawai an faɗa ne dai ta yi magana ne ala lisani da hali. Wayansu suka ce a kawai an ja'izantar da cewa ta yi magana, ba haƙiƙi ba ne. Suka ce ina jahannama magana ta yi sosai, sannan kuma numfasawar da aka ce ta yi a ba shi haka, domin Allah ne ya faɗi ta yi. Kuma ai, jahannama an ce tana da wuya, kuma tana da ido, ko? Domin Allah ce, Izara atku, min makanin ba'idin sami wulaha tsagayyuban wa zafira, ra'atku in jahannama ta gano ‘yan wuta’. sannan a nan an ce tana magana don haka Allah ya mata har baki yanda za ta yi magana. Sannan kuma ya nuna mana jahannama halitta ce, ba wai sai lokacin da aka zo za a yi azabtar da mutane ne sannan a hura ta ba, ita halitta ce Allah ya halicce ta musamman, wata irin halitta ce Allah ya san yanayinta. Mu dai in an ce jahannama sai mu ɗauka kawai wani rami ne ga wani nan bal bal bal bal bal bal bal. shi Allah ne ya san yanayin jahannama ta me wa Allah ya halice ta da wani irin nau'in halitta da irin wata sura tura mata ake tana haɗiyewa kuma cikinta akwai lungu-lungu ɓangare-ɓangare sel-sel in mutane da irin ɓangaren da za a watsa su in ka haɗiye su ba wai guri ɗaya za a tara ku cunkus iri ɗaya ba kowanne da sundukinsu yanayin sabonku da yanayin sundukinku da za a haɗa ku gefen mashaya sundukinsu daban gefen mazinata sundukinsu daban gefen wa'anda suka saba wa iyaye sundukinsu daban azzaluman shugabanni sundukinsu daban mahayintan malamai waɗanda suke koyi gaskiya su dukin su gaba. mushrikai zalla ƴan garul su kuma gidansu daban to ta yiwu wani yayi wancan laifin yayi wancan yayi wancan shi kuma gashi yayi wannan to duka ana iya ai ya mutsa masa sulukan ya ya sha azaba nan a wurga shi ta nan kamar a ce bel ne yana tarawulun ɗin mutum kawai ana jujjuya shi in ya zo nan ya gasu ya gasu ya ji wannan nau'in azaban yana ƙara sai bel ɗin ya cilla shi cikin wani surutun. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dogon hadisi ya ce ya je ya tar da wani tudu wasu mutane suna kuka a ciki a cikin wani tudu ko kaga nau'in wa'annan mutanen su kuma daban aka nuna masu su tamkar cikin tudu tulu kaza yana da faɗin kundu samansa a tsoki ɗan bakin ƙarami hannu ne kawai zai iya shiga idan abu yana ciki mai girma ba zai iya fitowa ba amma ga kofa to Allah ya kare mu to don haka jahannama muƙaddara kawai magana ta yi magana ta haƙiƙa zahirin magana tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗi sannan kuma halitta ce ta Allah don ta kai ƙara wajen Ubangijinta. Sai aka ce Ubangiji to wanda ya yi halitta shi ne Ubangiji. Mai halitta. Allah ya halicce ta tun fil azal ya aji, ya halicci aljanna ita ma ya aji. Halittattu ne suna nan aji suna ainihin dakon lokacin da za su yi aikin da aka halicce su don shi. jahannama tana jiran a kai mata wa'anda za ta azabtar aljanna tana jiran a kai mata wa'anda za ta ni'imtar Allah ka sa muna daga cikin su to zancen da ya fi jaye akan maganar malamai wa'anda suka yi muhawara dai jahannama magana ce ta yi ta hakika sannan numfasa wanda ta yi shine suka ce numfashi ne jiki ne da ita kamar ɗan adam ya ja ya kurzar da numfashin koko ya aka yi suka ce a suracinta ne da take samu ta feso da shi saboda ya yi kunci cikinta ita din ma kanta har yana cin junanta tana cin ta kawai Allah ya taimake mu da gane ah. حديثي نشرين دا تربو وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن حديث شيما موصولي ني حديث ني موصول إذا اشتد الحر وأبردوا عن الصلاة يتي إذا انزافي يتنني وكسن يسلم وبري هرزابين يلوم fa inna shiddatal harri lalle tsananin zafi min baidi jahannam yana daga cikin suraci na jahannama Allah ya kare Babu na nahi an dukhulil masjidi biri rihi wata wa ya fanni babi na babi na takwas babi na takwas a cikin abin da ya shafi yanayi na shiga sallah za ka yi mamaki ana cikin kitabu hukuki sala lokutan da ake magana na sallah duka wannan fa ya ta'allaka ne da lokutan da suka shafi sallah lokacin da ya halatta ya yi sallah da lokacin da ya kamata a jinkinta To wannan kuma aka ce, annaha yuhani an dukulil masjidi birihi tsaumin, shiga masallaci da warin tafarnuwa, wata gaɓi ya trefan ko ka shiga bakin ka rufe, ka yi tumbanta haka Waɗansu za a ga suna sallah da irin wannan abun kare hazon. an rufe hanci an rufe baki kuma ana sallah to haza hiyo wannan an hana in za ka shiga sallah sai ka cire hancin ka waje bakin ka waje to kaga wannan menene alakarsa da lokaci yanzu lokaci ne na sallah amma tunda kana warin tafarnuwa kar ka shiga masallaci kar ka shiga masallaci ka dani bayin Allah da wari bakin ka rufe kar ka shigo sai ka cire an gane wannan حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب daga mursali ne hadisin ya ainihin tsaya akan sa'id ibn al shi kuma tabi'i ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man akala min hadhihi shajara wanda ya ci wannan itaciya sai aka kira ta da itaciya duk da dai ba itaciya ba ce mai tsawo wanda za ta yi resa amma an yi mata alkunya ne da cewa itaciya abinda zai fassara ma da tafarnuwa ake sai gaba kaɗan. Yace fala ya ƙurbanna masajidana kar ya kusanci masallatanmu. na wuraren da ake sujuda duka. Yu'zina ne. tsumi, kaga wannan zai nuna maka ashe, a shajara ɗin da aka faɗi. tafarnuwa ake nufi zai cutar da mu da warin wannan tafarnuwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mala'iku ba sa so bayin Allah da kake numfasawa tare da su bakinka kusa da bakina hancina kusa da bakinka hancinka kusa da bakina ya kamata a ce ba za ka cutar da ni ba amma ka zo kana warin tafarnuwa ka zo mun hada sahu Dun na matsu ina zan samu kushu'i ina zan samu natsuwa hatta sakaci da muke yi da bakunan mu ma ai akwai kuskure ba ma wanke baki wani in kai sahu da shi sai ka ji kamar kana sujuda kusa da kashi duk kama su ka samu dai a ce assalamu alaikum ka bar gun akwai matsala kaga ka shigo masallaci ka cutar da bayin Allah sannan kuma ka raba su da kushu'i don mutum ya matsu kawai a gama sallar bai samu kushu'i ba bai samu nutsuwa ba to kowane irin abu ne mai wari ko mai cutarwa kada ka shigo jama'a da shi in ka san in ka rabi wani da shi za ka cire masa kushu'i a gan shi a tsarge ya matsu a samu a gama sallar ya bar kusa da kai to ya kamata in kana da irin wannan kada ka cutar ka koma gefe kar ka zo kusa da mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk mutumin da akala min hadhihi shajara ya ci kaɗan ko abu daga wannan itaciya ta tafarnuwa fala ya ɗaubanna ko fala ya ƙarub masajidan ko kada ya zo kusa da wuraren da muke sujuda ya koma gefe kar ya haɗa sahu da mukin kenan yuzi na birihi don yana cutar da mu da warin wannan tabarnuwar Allah ya kyauta to wannan an ambaci tafarnuwa ne amma ya shafi duk abin da ka san zaka cutar da bayin Allah to kai kokari kaga kana mai sansa Allah ya taimake mu وحدثني عن مالك ibn Mujabbir haka ne ko Mujabbar ko shine annahu kana yara سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه wannan salim ne wanda salimu jikan a بن umaru ne dan Abdullahi, Abdullahi dan Umar, yake cewa, Izara al'insan ya ce idan Salim na Abdullahi ya ga mutum yi ya rufe kansa, abin nan ya rufe bakinsa, wa huwa yusalli yana sallah. In ya ga wani mutum sallah yake amma bakinsa rufe. jabaza sauba sai ya zo ya kama wannan tufar da ya naɗe da ita kawai sai ya ja an fihi ya cire shi daga bakinsa. Jabzan ja shadida mai tsanani fincika kawai zai yi, hatta yanzu abu an fi sai ya ga cire shi daga bakinsa. To su sahabbai ne ai, su ba sa sassauta maka in ka saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. in dai suka ga kayi wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to ba sa sassauci to yanzu in ka finciki wani wani ka fincikan wa wani ka finciko aiki eh to Allah ya sarrafa ina tsammanin dai kaje ka ware nadin buzu kam sai sani ne za a sha ba ma ka ku su duka ko ina rufe to nadin ya saba wa shari'a in dai har an kai ga rufe baki to amma ba a hana ka kai hakan ba waje da sallah to ai ko da waje da sallah ne kai kama da munafiki ba a ganin ko ina sai ido kaga ba ka zo a gane ka kenan saboda akwai mugun abu da kake an gane wannan to amma idan akwai abubuwa da suke cutar da kai ko wani iska marar daɗi ko kura da take tasowa ko zafi kana iya yi amma idan ka zo sallah sai ka buɗe bakin ka ya fita waje hancin ka waje an gane wannan saboda shari'a ta hana don haka kar ka yi abin da zai taka shari'a in ka gama sallah sai ka naɗe wannan ma in ka zo cikin jama'a bai kamata kowa ana ganin fuskarsa kai kuma ba a san kowaye ba kana tare da mu ba mu san ka ba akwai matsala don hankalinmu ba zai kwanta da kai ba haka kai ma ka hudda fuskarka a ga kowaye to amma idan ana irin sanyin nan ana hazo to mutum zai daura wannan abun da yake kare kura don kare lafiya wannan kuma kowa ya sani idan aka ganka da shi an san ba wai da kama ba ne, kare lafiya ne amma kana zuwa masallaci kuma za ka yi sallah sai ka cire shi don ka sadu da ubangijinka nan za mu tsaya sai mu tashi kitabun fahara to mun gama da kitabu hukutus sala wa alaikum assalam wa rahmatullah eh to ban samu nassi akan gogul ba to amma dai ya saba wa adam ya saba wa adam domin a da ya kamata a ce duk wayannan abubuwa lokacin da kake tsallaka shi su domin zai hana ka yin sujuda mai kyau. Sannan kuma baka yi kama da mai tawagumi ba, lokacin da kake sallah da gogul. Sai dai idan baka gani sai da gogul, ta iyo yiwuwa ka dan kauce a wurin da ya kamata ka yi sujuda ko ka dafa inda bai kamata ka dafa ba ko ka durkusa a inda bai dace ba to wannan ko ba zai hana ka sa gogul din ba matukar gogul din ba zai ka hana ka ka cika sujuda ba an gane to amma matukar idon ka na gani lokacin da zaka je wajen ubangiji kuma sai a rage bongo sai a cire gogul din sai a sa a in an gama sallah an fito sai a kaka bashi ko Na'am. daga murya mana a'a jahannama kana shiga kana jin zafi eh, Allah ya kare mu eh, in dai mutum ya je jahannama shigansa ke da wuya sai zafi don babu wani sauki a dan wuta idan har ya shekara kaza bai ji zafi ba ya samu sauki eh to don an ce ba abin da ake kara wa ‘yan wuta sai dai a zaba kawai. To kaga idan aka ɗauke zafin kaga an rage musu kenan ko ba a rage musu sai dai ƙari. Na'am. Na'am. Magana ne wai? Mm. A lungu? Ba ma jin komi ba. waye ne eh, ba ka zo ba lokacin da aka yi darasin an rasa irin sauke kaya da ake yi a yi zongo amma cikin dare a ƙarshen dare sai a kwanta a yi bacci domin idan tafiyar rana ce muka ce ba a cewa an rasa har mun yi jawabi akan kalmar muka ce idan kuna tafiya da rana sai kuka gaji za ku zauna ku huta ba a ce ba a cewa wanda ya haka din an rasa amma in tafiyar dare ke yi ya ga dare ya yi nisa yanzu bari ya sauke ya huta ya kwanta ya bacci kafin karshen asubahi to a nan za a ce da shi an rasa ka gane ko ya kwanta baccin ƙarshen dare والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله babu wani abu sai addu'a daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure Allah ya gafarta mana mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأدنا وأد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين